الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka fara a ci gaba da karatunmu na da'ura ikihiyya ilmiya hausardiyya wanda muka fara a wannan masallaci na shek abubakar mahmud gome rahimahullahu ta'ala da ke birnin azare jihar bauchi najeriya karatu cikin wannan littafi al الفقهية للمدارس الإسلامية الطرف الأول والثاني والثالث أتكم بانجري نأكو أيو إن شاء الله تعالى ذا متاكي درسين بفاي شاتي نقوم شاشدة الأطئمة والأشربة wazzaba'i al'ad'ima abinci iri daban-daban wal'akiriba abubuwan sha iri daban-daban wazzaba'i da yanke-yanke abubuwan yanke-yanke yayin ne matsayinsu dobarin tambayi malamin islamiyya idan ya zo fassara al'ad'ima me zai ce babin da yake bayani akan al'ad'ima jami'in abinci al'ad'ima babin abinci kala-kala kala-kalan ba turanci ba ne kolo-kolo different color to wal akiri ba da shaye-shaye eh to me ya kamata a fassara abubuwan sha daban-daban wazzaba'e da yanke-yanke already yanke-yanke jam'insa da recommended hausa haka ne amma al'adima shi bai da jami'i wal'akiriba bai da jami'i sai dai ba sani ba da filatanci akwai jami'i ko da barbanci ne eh. saboda idan ɗaliban filani ne ya za a fassara musu idan ɗaliban filani ne za a ce babin al'adima wal'akiriba wanda ba a yawuwa ga yi ba labada ba ina wani babbar bane shi ma eh ina wani babbar bari a ka bari da sai wanda eh, to haka ne saboda ko da yake hausa ta riga ta mamaye yare da yawa gaskiya na'am al'adima abinci daban-daban jam'u fa'amin jam'i ne na abinci guda daya wa huwa ma ya'kuluhu al-insan kine abinda mutum yake ci wa ya tagazza bihi yake rayuwa da ki min al'aqawati daga abubuwan timaka wa gairi ha da waɗansunsu waɗanne ne timaka waɗanne ne timaka alhabbu alhubu wadai da gaske habu shayir, habu kamsh abu zurra abu al'ur shi maka su ne abubuwa na wato ainihin ƙwayoyi abinci wanda yake da alaka da ƙwaya ba fa ƙwayen sha ba ƙwayar hatsi saboda haka akwai masara akwai shinkafa akwai menene da sauransu su ne yake kiransu alaka wasu idan ba ku manta ba a babin zakka an ce ma yi bihe abinda ake ajiye shi domin abinci ma yi kuta su bihi domin alkut su abinci ne abincin da ake ci domin rayuwa su yi ne sa. saboda ka wafo ma ya kullu hulun insani shi ne abinda mutum yake ci wai ta gaza bihi kuma yake rayuwa da shi min alakawa daga abubuwan abinci daban-daban wa ha? da waɗansu sun kaga dama kana iya fassara ba haka amma alaƙawar abubuwa na ce maka eh, da wata hausa haka ake faɗa wato ƙwayar hatsi ƙwayoyin hatsi wala ya haramu min hu illa ma harrama Allah fi kitabe babu abinda yake haramta sai abinda Allah ya haramta cikin littafin Qur'ani aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma bisa harshen manzonta. zira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa hurrima ma lam yuzkaru smullahi alai haka muka rubuta wa hurrima an haramta ma lam yuzkaru yuzkaru ne ko yuzkar eh eh ka'idan nahwu grammatically ma lam yuzkar idan akwai alif da lam a gaba ko akwai dauri, to sai dai a yi wasalin ƙasa malam yu karismullahi alai saboda haka wasalin kuskure ne muna bayanin haka domin a gane kuma daga nan za ka fahimci cewa idan ka san za ka karantar ko za ka karanta baka da nahau to ka biya hankali in ka ja aka ce akwai kuskure to ka gyara ne idan baka da nahau ka ringa bulanda kenan wannan shi ne to kwamfuta ne ya yi wannan wasali ko kuma hannuna ne ya yi wasali saboda bayan na rubuta an yi tafin ɗinsa an yi wasalin na zo na gyaggyara eh, amma in kun duba za ku ga wannan bangaren littafi na uku ya fi kurakurai wajen wasulla kuma dama rubutu haka yake da farko zai fi inganci na gaba ma zai in ka je na ƙarshe ka gaji kusan duk rubutu haka yake ko jarabawa ce na farko an ci na tsakiya tsakiya na dama da amma na ƙarshe sai wanda Allah ya sa yana da rabo ya sa muke tambaya yaushe aka yi jarabawa mun an ce a ƙarshe to za ka ɗan sassauta don ba haka ba duk guba za su yi saboda su riga sun gaji eh, karatun ya cusa ya cusa ya ƙi cusuwa ga kuma yunwa abubuwa sun hadu da yawa Allah ya kyauta na'am duk abinda ba ambaci sunan Allah a ba wa hurrima an haramta malam lam yuskarismullahi alai duk abinda ba ambaci sunan Allah kansa ba inda zan yayin yanka shi sai dai kuma abinda malamai suka ce abinda aka ambaci sunan wani ko menene to wannan abin mushe ne amma idan musulmi ne ya manta bai ambaci sunan kowa ba ya manta bai ambaci sunan Allah ba ya yi yanka ya halatta shi waɗansu sun ce ambatan sunan Allah wajibi ne wasu kuma sun ce mustahabbi ne saboda shi musulmi sunansa ya yi shi ina fata an gani to amma da yake muna lissafin abubuwan da suka haramta ne to su ne za mu ambata kai dai. wa hurrima an haramta malam yuskar ismullahi alai duk abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba inda zabbi a yanka na ɗaya kenan sai na biyu wal maitatu da mushi allati ma ta tasfa an biha wanda ta mutu da kanta duk dabban da ta mutu da kanta a harshen larabci abinda suke faɗi ma ta hasfa an fiha in za ka fassara ki ta mutu hancinta a turbuɗe zaga mutane ba hausa suke ji sosai ba za su gane ba ko waɗanda suke jin hausan maka ce hanci a turbuɗe me za su gane ba za su gane ba saboda haka matat dabban da ta mutu allafi matat hatfa an ha ta mutu da kanta ko aka kafe ta in dai ba yanka bane kwarai da gaske eh, irin wanda aka buge da wanda aka yi abin nan duk dabban da ba yanka ta aka yi ba ta mutu da kanta ko wani ya kake ta shine matar hatfa an fiha wanda mushe amma za mu yi yi a gaba sannan na uku wala amal khinzir da naman alade eh waye tabbacin naman alade wanda suka taba ce sun ce yana da maiko ne ko yana da ne da abin nan eh, to saboda bala'in maikonsa ga kuma cutarwa domin duk wanda yake cin naman alade sai ya masa illa ya sa Allah ya haramta na hudu wadda maku da jinin da yake biyo bayan abin yanka wannan jini haramun ne amma ku abin da zai baku mamaki manya-manyan kasashe na turawa dabbobi da yawa ake yanka su sai a zuwa na tare jini in aka tare sai a sake a sai a sa masa wani sinadari ina jin bayan awoyi ne ko yayi ne in suka zo yadda ka san hanta haka suke yanka shi ya in ka je kasashen har naka ya haka don za ka je ka ci ainihin jinin da aka tare aka mai shi hanta artificially kai kuma ka ɗauka hanta ne alhali ba hanta kun ga jarabawan shaidar wannan fitina ce ta shaidar wai dabban ma da za a yanka jini ya zuba da yawa sai an tare wannan dabban ma a tare sai ga sun cika bokiti guda da wannan jinin zai su sa masa sinadari to an taba gwada mini irin wannan jini a kasar misira misira nan alkahira wa damul masuwa da ainihin jinin da ya biyo bayan abin yanka duk dabban da ya halarta a tunamanta sai aka yanka ta wannan jinin da yake zuba din a tare ka haramun amma na cikin nama ya halarta ayi to wace aya ce ce idan aka yanka dabba ko kaza ce ko menene sai ka dafa ta ko sai ka soya ta ko sai ka dafa sai ka dafa nama ka ce wace aya ce ce? ina larama ina ce kadai ne ina ina masu taya ka ai ba ce sai ka dafa ba wai ce sai ka dafa kwaɗayi ne yake sawa dafawa ma har da farfesu da menene kwaɗayi ne don ka ji daɗin abin nan saboda haka inda har za ka yi cin nama haka ba tare da ya cutar da kai ba kana iya musulunci bai haramta maka ba yana an yanka dabba to magana ta kare wannan jinin da yake manne da wannan ba haramun bane ina iya tunawa a da iyayen mu idan an yi lahiya ka zo ana abin nan in akan yayyanka nama wannan jinin ma ba sai an wanke shi ba kuma har yanzu akwai wanda suke yin haka wannan jinin ba sai an wanke ba biyan nama sai ga an yayyanka sai a ce a a ji a tafasa shi haka in aka je aka tafasa shi haka to wannan jinin ko da ya rabu wannan ba haramun bane kuma bayan an tafasa sai a ɗauko miyan sai a ajiye ki ruwan sai a ajiye ki sai a tsamo naman sai a sake dafa shi a sake zuba shi a tukunya sai eh, in ka je ka taɓa wannan ruwa din nan haka za ka ji don idan an kaɗa ma kuka ranar kuka ba ka kwana Eh. to wannan kenan saboda ya haɗu da jinin da ruwan sun ce in aka wanke yana rage zaƙin nama mutum da jinin da aka haramta wanda ya biyo bayan hannun yanka rai da gaske sai na biyar ma kuti aminal bahimati wa hayya ma a duk abin da aka yanke min albahima daga dabbar gida wa hiya hayya tana da rai ima haramun da babur ya zo kawai sai ya taki da akuya ko tunkiya sai karfata ya fita gefe karfatanta sai ya fita gefe an san karfata ko sai ya fita gefe wasu dattawa suna zaune a gefe suka ce maza wuka aka ɗauko wuka aka zo aka yanka wannan tunkiya ko aka yanka wannan akuya bayan an yanka sai aka ce ah, ga fa karfata a gefe ya halatta a ci karfatan with confidence za ku ba da amsa ya halatta a ci karfatan saboda me ma'ubi na min alhaƙi fa huwa mayyit saboda haka dabba tana da ranta aka yanke wannan haramun ne sai dai idan da lalura ta je ta shiga tsakanin bishiya da bishiya mai tsayoyi ana neman wuyanta a yanka sai aka gagara samu to sai aka yanko karfata sai a yi bismillah sai a yi bismillah sai a yanko karfata sai a yi bismillah sai a yanko ɗaya karfata sai a yi bismillah sai a yanko wani ɓangare amma da bismillah saboda hukuncinta zai koma hukuncin dabban farauta idan ta gagara ina fatan an fahimci wannan kuma ko ta amin al duk abinda aka yanke daga dabba bariya hayya tana da rai to haramun ne in banda irin gashi da sauran wannan musulunci yayi sassauci akan eh sannan sai na kida walhumu alhumuril ahaliya walbigal da naman jakunan gida da alfadarai kuma wannan haramun ne sai na bakwai wa aklu kulli zinabin min asiba da cin tsuntsaye ko kuma cin dabba duk wanda take da fika daga cikin dabbobi masu kai farmaki yasa asiba sai ka ce mai kai farmaki dun ba za ka ce dabbobin daji ba gabata eh su ne wanda yake ko dan adam ne sun suka kama shi sai sun kaje an ce duk dabban da za ta kai hari ma dan adam yana da na da masabar malikiya haramun ne da wadansu masabobi makaruhi ne wa kullu zai miklabin da dukkan dabban da take da babban farce mina tsuyuri daga Tsumbaye. Eh, Shi ne aka ce kamar shirwa kamar shaho wanda su ko ɗan adam ne suka yi niyyar abu to sai su zo su yage ka su abin nan ko su cire maka ido saboda mikilaf ɗinsu mikilaf ɗin irin na kaza ne ko irin na agwagwa amma suna su na bala'i ne ina fata an gani saboda mikilaf ana nufin dogon farce mai lankwasa wanda in an tafiya maka rauni saboda haka wannan ma haramun ne na bakwai ko wannan na bakwai wannan na takwas na tara wani nuhiya anil jallala an yi hani dangane da ƙazamar dabba mu a zaure an fasara mana aljallala angulu me yasa aka kira angulu da wannan sura saboda cin najasa amma jallala duk dabban da take cin najasa wannan ko kaza ce ko agwagwa ce ko menene wanda ka ɗauke ta zaka ji tana warin kashi wannan dafa haramun ne in dai ka ɗauke ta ka ji tana warin kashin ɗan adam to abincinta ne yi tasiri in ana son a fi namanta to sai an kange ta a ba ta dusa a ba ta wani abu sai wannan warin kashin ya tafi dun bayan da za a yi kaso kana cin nama kana jin warin kakin katu tun da kakin haramun ne ba abinci ba ne ina fata an gani wa albani ha da nononta ko da yake ba nan ya sama su yanzu ba zun abin kani eh shi yasa aka ce ko akuya ce take cin najasa tana warin kaki ko tana shiga makabarta tana cin don ana samun akwai wanda suke cin naman mutane ko tumaki to fa dole sai an ba su wani abinci ya gyara naman su Allah ya sauke na wani misali eh, abin mamaki ne wani gaye ne aka samu lalatacce sai je yi ciki kiya sai ta yi bari saboda abinda za ta haifu ba zai zama normal ba sai ta yi bari lokacin da aka kama shi zai tabbatar eh, yana yi yana lalata da ita ba sau dai ba sau biyu ba ba abin nan ba saboda haka maniyin ya haɗu da na wani rago da kuma ya haɗu da na ɗan adam ya yi tasiri a cikinta na shi har ta haifi wani abu haka ba gane halittar su sosai ba kamar zai ɗauko ɗan adam kamar zai ɗauko a duk dabbobin da kaga suke haihuwa kaga akuya ko tunkiya ta haifi kamar ɗan adam ko mene ne to ku bincike samarin manguwar eh to a babin fikihu irin wannan dabba da ɗan adam ya yi masa ciki kun gama ne ya yi tasiri a cikin namanta to ya za a yanka ta fasi yanka ta za a yi ko kashe ta ko sake ta za a yi aka eh? eh saboda ai akwai akwai mani nan da lafiya ta gani haɗari ne babba to shi ne malamai suka ce wannan dabba sai dai a ba ta a canza masa a kange ta a ɗauki wani lokaci a samu masu kiwon dabbobi su ce a ba ta abinci kaza na kamar watanni biyu ko uku abinda suka fara shi za a ɗauka amma in ba haka ba su wanda ya ci naman wannan dabba to ya ci haddama niyin wancan da ya tasiri a cikin naman wannan asali shi yasa ma musulunci ya hana haɗa ruwa guda biyu ba yadda za a yi a auren bazaura ko matan da aka sake ta ba tare da an tabbatar cewa ba ta da ciki ba saboda in tana da ciki ta je da ki gidan wani ruwa biyu idan ya haɗu wannan da maniyyarsa aka yi cikin amma kuma wannan da maniyyarsa ne aka girma da yaro to ya koyan wa mun shiga wani babi mu dan jingina shi sai mun je wata littafi daban <laughs> eh Allah ya sauke wa nuhiya anil jallala an hana cin naman kazamar dabba mai cin jaza wa albaniha da nonon ta illa idza taqarat sai idan sun yi tsarki ta hanyar da muka ambata sannan kuma na goma kuma ya kulul jib duk dabban da take cin mushi ne ka ba sai ma ya gazzabe saboda munin abin da yake kalace da shi kalace da shi saboda haka duk dabban da take cin mushe da wannan ma abin nan ba za a yi ba saboda hatsari da ke ciki eh. wasu ne yamin almaitati an yi tokatiya daga mushe alhutu kifi waljaradu da fari wa minaddami daga jini kuma alkabidu hanta wa sahalu da saifa wal haiwanul bahari kulluhu halal dabbobin ruwa dukkan su halal ne wannan mun kawo shi a takaice ne to hadda mami wata rabinta mutum ne rabinta kifi amma yana jin gaskiya ne kuwa ana samun mami wauta eh, eh? a dattawa nake tambaya fa ba duk na ga yana ta girgiza kai mai mami wauta ana samun ba aljanu ba ne eh rabi mutum rabi kifi eh sadan an samu rabi mutum rabi kifin ya tabbata aka ja su kamo shi kenan sai a dace wajen kifin sai a ce wajen rabin mutum sai a cin lafiya ruwan to za ka ci naman dan adam ne a yi hibbu a haɗu kuma an yakula rahama a kai imaitan wa karitu mu amma da macejin ruwa da kunaman ruwa duk waɗannan in dai a cikin ruwa suke ya halatta zo yajuzu akalul maita kuma ya halatta a ci mushe inda al yayin bukata tsananin bukata yayin lalura Allah ya sauke wala ba. abubuwan sha jam'u ba. jam'i ne na abin sha wa ma yushrabu min al-ma'at abin abinda ake sha daga abubuwa na ruwa ruwa alma'a wani irin jam'i ne ma'a na ruwa-ruwa eh haka ya kamata a fasara maimakon ka ce ruwaye a na ruwa-ruwa saboda duk abin da yake ruwa-ruwa ne ka ake yi duk abin da yake mai dan tauri-tauri ne shi kuma mai ake ci ake yi ya za ka ce al'ad'ima ashriba wa asluhu asalin duk abin da yake ruwa-ruwa alhillu halatti illa ma haramahu Allah fi kitabi banda abinda Allah ya haramta cikin littafinsa aw ala lisani rasulihi ko bisa harkan manzonsa sallallahu alaihi wa sallam wa ya haramu ala almuslim haramun ne ga musulmi shurubu ma yukhamiru al-aqla shar'atan abinda yake jirkita hankali abinda zaka sha shi yana jirkita hankali haramun wa albanul maitati da nonon mushe duk dabban da ta mutu mushe to nonon ta haramun ne wa ma hurrima akalu lahmihi da dabban da aka haramta cin naman ta to nonon ta ma haramun ne wa albalul jallala da nonon ƙazaman dabba masu cin najasa illa idza tatahhara sai idan sun yi tsarki wa baulul adami haramun bawalin ɗan adam haramun ne wa kazalika ga'iquhu haka ma kakinsa wa damuhu da jininsa haramun ne yake amma malamai sun ba da fatawan cewa ibi jininsa a sama wani ya halatta amma a samu wani wanda ba ya kaki ka taba jin hannu ɗibi kakin wani a sama wani ko a ɗibi fitsarin wani a sama wani ba a yi ba a yi amma jini ana iya ɗibawa to tun da ba ka ba ne eh, tun da ya sawa ya halatta domin ceto rai eh. na wannan kenan saboda haka abubuwan da suke haram sun ƙayyadu ne a cikin waɗannan abubuwa ya yasa a duniya za ka ga abinda Allah ya haramta mana muke ba su da yawa abinda Allah ya haramta mana muka ba su da yawa duk sauran na da walwala wa sannu kuma an sunnanta liman ya'kulu da wanda zai ci abinci au yashrabu ko zai ci abinci an yusammi Allah ta'ala ya ambaci Allah madaukake inda al-ibtida yayin farawa bi qawlihi da fadin sa bismillah da sunan Allah wa in nasiya fi awwalihi idan ya manta a farkon falyaqul ya bismillah awwalahu wa akhirahu godiya ta tabbata ga Allah farkonsa da sarkansa akwai wau awwalahu wa ko na ku akwai wa yatanawalu bi yamini kuma ana son wato ya ainihin dauka da hannun dama wa yahmadullah kuma ya gode wa Allah indal intiha yayin da ya gama bi qawlihi da fadin sa alhamdulillahi allazi godiya ta tabbata ga Allah wanda at'amani ya siyar da ni wa sakani ya kayar da ni min gairi haulin minni ba tare da dabara da gare ni ba wala kuwa ba tare da karfi ba wa kan da yawa min mallaka fiya lahu wala mawuya wanda babu mai wadatar da shi kuma babu mai tattara shi sai Allah to wannan addu'a tana da tsawo idan mutum bai iya ba in ya ci abinci sai ce alhamdulillah wa yusannu al-akalu kuma an sunnanta cin abinci bi salasati asabi da ainihin yatsu guda uku sune waɗannan waɗannan yatsu guda uku idan da hali eh amma za ga mutanen da su ba sa sa hannu duka gaba daya daga wanda yake tsunduma hannunsa wajen ɗaukar loma to ba kauye ne amma mutanen da ba su cika yin haka ba saboda haka sai mutum ya yi training to kaga ko da soyayyen nama ne haka kawo kai ko dambun nama ne da waɗanda ya uku ba za ka iya diba ba aka za ka yi ka danka zai ka za bakinka wannan kenan wa adamu bi ta'a da rikin aibanta abinci musamman in kana tare da iyalanka saboda hakan an Allah ya haɗa ka da wanda ba ta yi abinci ba sai dai hakuri ba a son aibanta abinci annabin an kawo masa abinci in yana so zai ce in ba ya so ba zai ci ba sai yi shiru abinsa saboda haka in ka zo gidanka ka samu an bata abinci nan kawai sai kama wasa da dariya kai ka kai in ka fito ka dan nemi ka a gefe in ka je lahira mala'ika ya tare ka sai ka ce ka zo abinci ne bai daɗi ba saboda hadisin annabi ya zaba <laughs> wannan kenan wa aklu ma faqata da cin abin da ya fadi duk abin da ya fadi ana son a daga sai dai wajen da tsaranta ne kun ga wannan ya gwada tun asali inda mutum zai ci abinci kamata yayi yana da tsafta wa masul qas'a da sude akwashi wa hakaza domin al qas'a asalin akwashi Shi ne kwano ko menene abinda ake nufi kwano cin abinci wadzabu amma kun ga yanka huwa zakatul haywanil barri shine yanka dabba ta tudu al-ma'qul wanda ake cin naman saboda can baya mun ambata dabban ruwa ba a yanka ta alal wajhil mashru a bisa fiska ta kariya bi kat'i hulqumi da yanke makoshinsa wa mari'i da makogoronsa walahu anwa sai dai dabbobin nan sun kasu kashi kashi suna da nau'o'i kamar haka na ɗaya, azzabu akwai dabban da ake yanka ta bi kat'i halqi kama sabaka da yanke wuya kamar yadda muka ambata waɗannan dabbobi su ake yanka su kamar waɗanne kaman kaji kaman zabi kamar raguna da shanu mai eh, awakai agwagi suna wannan babi amma zabi sun raba kafa ya eh, zabi ba sun raba kafa akwai zabin da za a iya kama su a yanka amma zabu wanda ka gagara kamuwa to harbin ta yake ta koma ta farauta haka ma idan dabba ta yi ta tawaye kawai kuka samu wani fitinin nan bunsuru kana kama shi sai naushe ka da dai kafa sai ka sake haka gagara kama shi ya gudu ya gane yanka shi za a yi to kawai sai a samu wani mai bindiga ko mai kifiya sai ya yi bismillah kawai ya auna shi mai eh, to nan kaga duk inda aka samu kaga ba yanka ba ne rauni ne sai na biyu annaharu tokewa bi kat'i lafbatil haiwani wajen yanke didiyan kwarmi amma na wuya kalebili kamar kuma eh saboda kowane nan adam ya take haka nan ba akwai dan rami ba ko ya cika akwai dan kashi ya dan yi rami eh wannan kashi ana kiransa bari wargi saboda shi in ya karye a da sun ce ba ya ruwa ban san yanzu ba yanzu ka an samu ci gaba eh, amma da in wannan kaki ya karye ba ya tsoro sai dai ka yi rayuwa haka tora kuma yana da shi yana da guda ɗaya anan yana da guda ɗaya anan shi ne ake saukewa da maki fasalli da rafika wani har wani har ɗin nan saukewa batun yanka ya shiga ƙarƙashin tsaki. saboda ka raƙumi ko ke amma mai risala ya ce idan an yanka za a ci eh. sai na uku al'aƙaru wato yankawa bi jarhil haiwani da yin rauni ma dabba gairil makaduri alai wanda ba samu iko a kansa ba min gairil halti ba ta wuya ba wallabbati ba ta kwarmin ainihin wuyan ba kama sai kamar na farauta masalan misali da eh, ma manta ba akwai littafin da muka karanta umdatul lakam mun karanta babin farauta dabban farauta an baka dama ka harba abinka amma da sunan Allah ko ka tura karenka da sunan Allah to in ya kawo maka katar da abin mushe to ya halarta kaci domin saboda farauta rauni ne ina fata an gani saboda haka nau'o'in dabbobin da suka halatta wajen ci guda uku ne akwai yanka akwai sokewa akwai kuma rauni kamar na farauta wala ya hillo akalo ayi eh, haiwani bai halatta cin kowace dabba cin naman kowace dabba barri ta tudu biduni wahidin ba tare da tsaye daga cikin min sai tafiyatil ruwa daga nau'o'i na ainihin yanka ta shari'a ba waɗanda muka ambace su cikin baya wa ghayrul muzakka min al haywani maytatu kujara wa ghayrul muzakka duk dabban da ba a yanka ta ba min al haywani daga cikin dabbobi maitatun mushe ne illa samaka wal jara banda kifi da fari wa kullu ma la ya'ishu duk abinda baya rayuwa illa fil ma'i sai dai a cikin ruwa fa yahillu biduni zakati ya halatta ba tare da an yanka shi ba saboda haka in aka kama kifi irin babban kifin nan to kaga wannan ya za ya karasa ki eh mu da muna yara sai a ce a danne sai a sa masa toka in aka sa toka kamar tarwada sai a sa toka sai ku rike sai a yanka wuyan yankawa ake saboda wani lokaci za ga kifi yana da ɗan tsawon za a ɗauko shi tun daga gashiwa zai zo har nan azare ba tare da ya mutu kuma ka zo ka saye shi haka zai eh. na ganin kodin muna yara ne ya a ke gwada sai a yanka kan daban a bar gangan jikin daban amma ba a yanka eh shi kuma in ka ɗauke shi ka jefa shi zai iya lalata namansa to sai dai a a shi haka da ransa wannan dama ce Allah ta wata ala ya bayar wa zabihu mai yanka ya kunu mumayyizan ya kasance mai rarrabewa ne ba lalle sai ke ba yasa inda yaro karami yana da hankali da natsuwa. ko bai balaga ba ya halatta yanka shine mumayyizan mm zakaran aukunta unta namiji ko mace yankan mace ya halatta ya halatta mai riya yace wa zakatul mar'ati yankan mace yake ya halatta kuma asali hadisi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu wata dabba kiki kaka kiki kaka za ta karasa sai mata suka ga idan suka jira aka kira maza dabban nan fa za a yi hasaranta shi ne maza kawai ta mata sai ta ɗauki wuka abinta kawai ta danna madafa dabba kawai ta yanka sai aka ce ai ba za a ce ba sai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce a ci to kaji inda aka samu asali kuma mace in za ta yi yanka ba sai ta goya da namiji ba idan za ta yi yanka ba sai ta sa babbar riga ba balle hula eh ko saboda na ga wani kawai filali sun sai mace ta sa babbar riga Eh, eh, to ba sai an sa nan ba inda ya ta san yadda ake yanka magana ta kai yuzbihu bismillah zai yanka ne da sunan Allah wa yakta'ul hulquma zai yanke wuya ko makogoro wal mari'a da ainihin to kun san hanyoyin guda biyu ne hanyoyin guda biyu ne al hulquma wal mari'a inda abu yake wucewa saboda inda kake numfashi daban eh inda kake numfashi daban san in samu problem a hancin mutum sai ga yana numfashi da baki eh to numfashi daban inda ruwa ko abinci zai wuce daban haka Allah yi waɗannan layuka yasa duk dabba musamman kaza idan zaka yanka zaka samu waɗannan abubuwa kaman guda biyu a waje guda suke akwai jaini akwai jijiyoyi guda biyu na sa in aka zo yanka wato akan yanka ne haka in ka yanka haka to sai ka hada da nan sai ka hada da nan amma in babban dabba ne za ga makogoro ne guda daya makogoro guda daya babba to in ka yanke shi gaba dayansa sai kuma ka yanka jijiya guda daya jijiya guda daya ina fatan an fahimta wa huwa mustaqbilul qibla yana mai fuskantar al-qibla in ka yassara idan ya samu dama ashe fuskantar al-qibla yayin da za a yanka dabba ba dole ba wa yastahidu shafaratahu kuma zai wata abin yankansa shine shafaratahu wa yastahidda wa yastahiddu ko ga ya kubar shaka wa yastahiddu wa yastahizzu da zal ko da dal duk ɗaya ne ya wasa abin yankansa shafarata in kana gaira muhaddad idan bai da kaifi me yasa aka ce shafarata ku ana yanka da wuka ana yanka da langa-langa ana yanka da tsilla ana yanka da katako amma ba a yanka da farce ba a yanka da haƙori ba a yanka da kashe. na da Allah ya shikka ala zabiha domin kada ya tsananta ma abin yanka ya sarki sun yi wasa kuma hikiman da ke cikin wannan duwukan da ba ta da kaifi to za a iya dakura dabba kafin ka gama yanka ta ka mutum saboda tsabon wahala in kwarai da gaske to shi yasa aka ce a wasa na hmm walwadajai ne ina ne wa wata muhaddadin eh wata gaira muhaddadin wanda bai da kaifi wanda bai da kaifi na fassara shi na dauka walwadaje ne ma na tsallake wa ta ulful kuma zai yanke makogoro walmari'a da wurin wucewan abinci walwadaje ne da jijiyoyi guda biyu gefe da gefe wa huwa mustaqbilul qibla yana mai fuskantar alqibla in ta yassara idan ya samu daman yin haka wa yastahiddu shafaratahu lalle zai wasa abin yankanta in kana gaira muhaddadin idan ya kasance bai da kaifi mai Allah ya shikka ala zabiha domin kada ya wahalar da dabba wa zakatul muslimi halalu yankan musulmi halal ne wa kazalika ma zabahahu ahlul kitab haka ma abinda mazowa littafi suka yanka shi ma halal ne wa amma kufaru amma kaga kafirai wal majusu da ainihin majusawa fa zaba'ihuhum haramu wato yanke yankin su haramu su ne ne kafirai su ne ne majus duk kusan tafiyan ya ne sai dai kafirai masu bautan gumaka wanda ba su yarda da Allah ba almajus masu bautan wuta ko wani abu makamancin wani al-udhiyya wal aqiqa na'am ba hmm. eh ok to ahalul kitabi eh na da da na yau tunda qur'anin yana ta tafiya haka eh saboda idan muka muka ce na da ne abin nan ne da yake wani controversial abin nan ne amma duk kusan da yi ne dun ba za ka bambanta ba sai da dalili hmm. al'udahiyya lahiya wal'aƙiƙa da suna al'udahiyya jam'u dahiyya eh, al'udahiyya jam'i ne na lahiya al'udahiyya lahiyoyi jam'u dahiyya jam'in lahiya wa hiya ma yusrafu min an-ni'am abinda ake yankawa daga dabbobi an-ni'am ko an-na'am daga dabbobin gida yawman nahari Ranar sallar lahiya wa ayyamat takriki da kwanakin kanya nama su goma sha ɗaya da sha biyu da sha taƙarruban ilallahi ta'ala domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukake wa hiya sunnatun mu'akkada lahiya sunna ce mai karfi a wajibatun ko wajiba ce alal alaiha da wanda ya samu iko mun kawo fasara guda biyu sunna mai karfi wasu malamai sun ce wajiba duk wanda mutum ya dauka wala da hayya bai halatta a yi lahiya illa bil musinna sai da dabban da take musinna wa saniya ko kuma saniya min al'adu daga cikin dabbobin gida sai dai ku lura nan minal an'ami daga dabbobin gida su ne tumakai da awakai da shanu da rakuma kam wa ya bil jaza'i yana halatta a yi lahiya da jaza'in da bai shekara guda ba minal ne daga cikin tumakai kawai wa huwa ma duna sana shine wanda bai kai shekara guda ba mun fassara shi saboda jaza'i dabban da ba ta kai shekara guda ba mutunna da saniya dabban da ta haura shekara zai fasara mana wa amma saniyu min al maa amma saniya daga cikin awakai fa ma lahu sanatun kamila duk abin da yake da shekara guda kutum saboda haka bunturu ko akuya sai wanda suka shekara guda sannan ake lafiya da su amma yana tausayawa wa mutanenmu wani lokaci za ga bunturu yana da girma bai wuce watanni takwas ko akuya tana da girma ba ta kai shekara guda ba ni lahiya da ita lahiya da yi ba wani abin mamakin musulunci ya ce ya ba da dama inda ya tumakai ne ragon da bai kai shekara guda ba ko tunkiyar da ba ta kai shekara guda ba su kuma ya halatta a ilahiyar shi ne bambanci waɗanne ne suka fi saurin girma awakai da tumakai to masu saurin girma sai sun shekara wanda ba su saurin girma kuma ka ko da ba su kai kawo amma a zamanin annabi an samu mutane guda biyu sun yi lahiya da akuyoyin da ba su kai shekara guda ba daya an ba ki rarraba dabbobi na lahiya saboda annabi yana raba dabbobi lahiya yana bayarwa ne ga ainihin sahabbansa ba wa danginsa kawai ba shine muka ce shugabanni da sarakuna su dinga koyi da wannan da kudin hukuma da kudin al'umma babu laifi a kai lahiya a rabawa mutane babu family and friends. idan kuma sun yi family and friends to sai Allah ya tambaye su ran tajin lafiya dun ba haka annabi yayi ba saboda haka shugaban karamar hukuma zai iya sai sayan dabbobi kamar raguna guda goma ko guda 20 a ce mala alika zamu ga waɗannan karaba malimamai sai ka ce akwai wani limami yana zuwa daga bauchi ya dauka masa katon rago ga mala abdullahi a takowa a dauka masa katon rago ga wane wane ko kuma alarin momi tun da dai ba ku da abin nan kuna rike masallaci amma dai ba ku da iyalai da abin nan bari a haɗa ku akan rago guda daya tun da ba ku da mata eh a cikin ku wane ne dan uwan shugaban karamar hukuma wane ne danginsa wane ne abokinsa wane ne ɗan fada idan da shugabanni suna yin haka to suna yin adalci za su samu a akan wadansu alamun sahabi annabi ya baki dabbobi ya raba ya raba gaba ɗaya sai sauran guda ɗaya ya rage wanda bai kai shekara guda ba shi kuma bai samu ba saboda su a ka'idansu daman an ba su rabo to su ne na karshe ina ciki ne ko ba na ciki eh kana ciki to shi ne ɗaukawan karshe saboda adalci da sai ya samu karaman dabba sai ya koma wajen annabi ya ce to ga ki ka ba ni rabo amma ni karaman dabba na samu wanda bata kai lahiya ba manzo Allah ya ce to ke biha kai lahiya da ita sai dai kuma bai halatta ga wani bayan ka eh. to saboda haka idan tumakai ne da raguna to amma da dama ko waɗanda ba kai shekara guda ba amma idan awakai ne da gunturai to a saniyu wanda ya cika shekara guda wa min albakari idan kanu ne ma sanatani wanda yake wanda yake da shekaru biyu ake da uku. bana biyu kenan wa min al-ibli idan raquma ne malahu khamsu sinin dabban da take da shekaru biyar amma tana da shekara hudu take da ta biyar wato juz'ul wahidatu dabba guda ɗaya tana wadatarwa an rajuli da mutum wa ahli baitihi da mutanen gidansa masu kofa guda ɗaya mutanen da zaka samu akwai babban mai gida guda ɗaya karkashin sa akwai magidanta daban-daban kuma kofar ku guda ɗaya ne kai ko da kofa biyu ne ɗaya na tafiya gona ne na shigowa da ganye amma ainihin kofar gidan yana nan to shi zai iya yanka akuya ko tunkiya ko menene mutum ɗaya a madadin mutanen gida ko da sun kai ɗari amma idan gidajensu daban-daban ne to ba yiwuwa ba zai yiwu ba sai dai a haɗuwa mai sai dai a haɗuwa saniya ko kuma a rakumi kamar yadda za mu gai wato juzi'ul wahidatu dabba guda ɗaya tana halatta wajen lahiya an rajuli ga mutum wa ahli baitihi da mutanen gidansa ko da su nawa ne wa amma sab'a amma mutane bakwai wa dunaha da waɗanda ba su kai haka ba gidajensu daban-daban fa yajuzu lahum ya halatta gare su an yattabi'u su taru aw yaktariku ko su tarayya fil'ibili a cikin raƙumi walbakari ko saniya fakat kawai ita uyi da su da dama saboda haka mutane bakwai kacal batun mutane goma akwai akwai sabani ne akan ingancin hadisi shi yasa ba mu kawo ba saboda haka nan masallaci yawa ni na fito daga wani waje alhaji amin na fito daga wani waje usman daga wani waje zaharaddin daga wani waje ga limar da waɗansu limamai har da wanda ba su da mata ya kasta bari a yi haɗin gwiwa a sayi saniya eh, shekhtali al-usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce a cikin su koda da wanda ya zo ya ba da kudin su koda ba da niyyar lahiya ba dun wani zai yi lahiya da rago naman rago bai da yawa in aka zo za a yi na saniya sai ya cikin mutane bakwai ku sani don ya samu naman saniya ya je ya kara da naman rago ko da niyoyinsu daban-daban mutane bakwai a waje garuruwansu daban-daban suna iya haduwa kan saniya ko rakumi amma mai gida wanda shi suna iya haduwa kan karaman dabba ma balle ba wanda shi ne na wala ya juzu fil udhiyya bai halatta a cikin lahiya al'aura mai ido ɗaya albayyano awaruha wanda ido ɗayanta ya bayyana walmarida da marar lafiya albayyinu maratuha wanda rakin lafiyanta ya bayyana wal'arja da mai ɗingishi albayyinu zal'uha wanda ƙashinta ya bayyana walkafira da ainihin ramimmiya allafi latunki wanda ba ta da farko latunki wanda ba ta da farko ko kama zai babin da zai fito kuma ƙashin sai ka ji shi wani kaman gandamau haka yake eh saboda haka irin waɗannan tsofi kanu ko mutane bakwai za su halu ko ba tsofi kanu za su tsaya ba eh ana yin lahiya ne da dabba ne kima amma kaga wata tsohuwar saniya abin zai baka tsoro ba ya ce mutane za su yi lahiya da wannan kuma suna neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka ba da Allah mai kyau wa kazalika ma kana ala nahwi hada haka ma duk abin da ya kasance a bisa wannan tsari ala hadal ay nahwi a bisa wannan aibi au akba ko wanda ya fi muni to kun ga kenan idan dabba ta zo tana dingishi kowa ya ganta ta yaya wannan dabba take dingishi to ba za a yi ta kuma wanda ya fito shine ainihin zal'uha albayyinu zal'uha wannan kashin ya bayyana na wa yuzbahu za a yanka abinda ake lahiya bi hada ita ne ba da salatin idi duha bayan sallan idi da hamdi amma nan akwai gyara wa yuzbahu al-mudahi ne wa yuzbahu sai ku gyara wa yuzbahu yasa wa yuzbahu al bai lahiya zai yanka zai yankan lahiyarsa ne ba da salatin idi bayan sallan idi duha da hantsi wa yuzkaru smullahi alai kuma ana ammutan sunan Allah akai wa in sha'a zada bi qawli eh amma anan wa yazkuru ya kamata wa in sha'a idan ya ga dama za zada bi qawli sai ya kara da fadin sa rabbana taqabbal minni mutumin da zai yanka lahiyarsa da kansa ce rabbana taqabbal minni بسم الله والله أكبر ربنا تقبل مني تيني أو بنجيجي ككرباد الكريم ولا يوت الجزار إيه، الجزار الجزار ولا يوت الجزار بزي بعد ما هوتي أجرت أولادا منها لقد تكن لك يا أبا غير يا أبا كسرك النامة waya ce za a biya ki da fata da kafafuwa ko da kai bai halarta ba a sayar da komai na lahiya wani abin mamaki kun ga igiyar da aka aure dabba dabban lahiya kun ga wannan igiya hatta igiyar ba a sayar da igiyar duk wanda ya sayar da igiyar to ya yi targaɗe malakiyarsa saboda a wajen mutanen da wannan igiyar na da muhimmanci a wajen mahauta ko masu sai da dabbobi wannan igiya tana da muhimmanci to in an kamo dabba aka zo aka yi abin nan in aka daure to hadda wannan igiyar kuma duk abin lahiya ne ba a sayar wannan ana gargadi ne ga mutanen da za su iya sayar da waɗansu abubuwa haka <clears throat> ko mahauci ya ce da Allah ka sayar mun da igiyar eh ka san wani shi zai tsunduma wani cikin laifi wa Habu ana son an yakula min qudhiyatihi wato ya ainihin ci naman lahiyarsa da kansa naman lahiyansa ya danci wani abu wa yuhda lil aqarib a ba da kyauta wa dangi na kusa wal jirani da makwabta wal asfiqai da abokai wa yatasaddaqu ala al ya yayi sadaka fa fakirai wal masakin da miskinai wa yuddakaru ma sha a ajiye abin da aka ga dama da da farko annabi ya hana akwai shekaran da aka yi tsananin yunwa annabi ya ce duk wanda ya bar naman lahiyansa ya wuce kwana uku lahiyansa ta lalata da shekara ta zagayo da suka ce ya manzo Allah hukuncin bara sai annabi ya ce hukuncin bara an sassauta muku idakhiru ma badalaku zama da haka yanzu haka wani dattijo ko liman zaka je gidansa eh za a iya ba maka dambun lagiya. a gidansa kuma haka ake so a rinka ajiye dambun na in aka yi baki a ce a debo dambun naman nan saboda haka in ka gane gidan sai ka zuwa da ledar ka eh ai mutanen da da suke ajiyewa suna ajiyewa ne saboda wani dalili misali ngedo ngedon da ake rataya ba idan aka ajiye shi shekara ya kusan shekara yaushe ake amfani da shi a ranar cika ciki idan aka yi azumin ashura to wannan naman lahiyar nan da aka rata ya fi a sama shi za a ɗebo sai a zo a yi gijib da shi mutum ya zo ya buɗe bakinsa in ka zagi da daddare sai dai ka sha ruwa ba kaga su mutanen da suna da hikimomi yawa ba addini ne yake su yi haka ba amma dai su sun yi haka ne domin saboda kawai haka su suka gaya musu inda ba haramun ba yanzu kayan kasa ne haka kasa gida-gida wani bangare an yi kyauta wani bangare an ci a gidan wani bangare sai ka ajiye shi a bokiti ko a roba duk lokacin da ka yi bako sai a dan masa duk lokacin da ka yi bako sai a dan ɗiba masa addu'o'i nawa za ka samu wannan ne. Ya ce fadda fadakhiru ma badalakum saboda haka ka ajiye naman lafiya yake kar guda ba haramun ba mm suna kuna wa hiya ismun wannan kuna ne lima yudbahu anil mauludi barin abinda ake yankawa ko ga abin da ake yankawa dangane da abin da aka haifa saboda haka da larabci in kun ji an ce alhakika ana nufin ragon suna mu kuma da hausa suna barai da gaske amma su da larabci ragon suna shi ne alaƙi anil gulami kata ne ga namiji dabbobi guda biyu ne wa anil fi kato mace dabba ɗaya ne saboda kan nan maka haihuwa namiji raguna guda biyu mace kuma rago guda biyu wannan shine nasu inda da hali eh inda hali eh guda ɗaya ma yaya amma dai nafsi kan sai raguna biyu ne yake namiji wannan yana daga cikin abin da yake gwada namiji daban yake da mutum wani ya wajibatun alal mauludi lahu aka ce wajiba ce ga duk wanda aka yi masa haihuwa inda da hali wa yustahabu ana son ta tahaniquhu bitamri a mummulka masa dabino a baki yau mawiladatihi a ranar da aka haife amma wanda zai tattauna wannan dabino kamata ya a samu mutumin kirki idan ubansa matsayaci ne ya nemo wani kwarai da gaske idan uwan fahauniya ce to karka yadda ka barta domin ta tattauna da bino da yawon abin nan ɗin a sa a bakin yaro a mulka masa ana mulka masa zai tsofe to amma yawon barauniya ko kuma yawon shaidani da shi yasa a yi takazan kai karan kanka kasan kanka in kai mutumin kirki ne ka sani in kai mafiyaci ne ma ka sani shine ta haniquhu bitamri a tattauna dabino sai an tattauna an tattauna sosai sosai a kama su a baki yau mawiladatihi a ranar da aka haife shi kafin ya fara cin komai wa yudhalahu bil baraka za a yi masa addu'a da albarka kun ga nan ba muke kiran sallah a kunnen dama ikama a kunnen hagu na ba saboda malaman hadisai suna sun yi safani a kai ya sa ban kawo ba amma addu'a ta tabbata sai dai addu'a ba na taron suna ba sai saboda annabi yana alama yana alama mu dabbobi a cikin shinge rakuma sai aka haifi wani yaro ana haihuwarsa aka kawo shi ma annabi cikin zanin goyo maza Allah ya ajiye abin da yake yi ya bar komai ya wawwanke hannun ya zo ya karbi yaro da ce an zo da dabino aka ce eh an zo da dabino ya karɓa ya tattauna ya sa ma yaron abin da ya yi masa addu'a shi uban yaro ya ce shi bai ji abin da annabi ya faɗa ba amma ya masa addu'a bayan ya masa addu'a wa sammahu ibrahim ya ce na sanya masa sunan ibrahim sunan kakana annabin allah saboda haka ana addu'a wace addu'a za a yi ma yaro kai ka san addu'an da za ka yi maɗanka na neman albarka rai da gaske sannan watun zahul hakika ana yanka dabban suna yau masabi ilmaulud ranar bakwai ɗin yaro kun san bakwai ɗin makwai safani amma muna cewa na masabar maliki ya fi sauki yanzu aka haifi yaro yanzu yaushe aka haife shi ranar yaushe eh yau kan ba talata ba eh to aka tashi lissafi ya za a lissafa naka tashi lissafi ya za a lissafa gobe laraba daya alhamis juma'a asafar lahadi litinin talata shine yau musabi ne eh to amma problem din shine idan aka haifi yaro yanzu daga fitowar alfijir zuwa yanzu awoyi nawa aka ci awoyi nawa aka ci to yanzu abin da ya rage daga yanzu zuwa fitowar alfijir awoyi nawa wanne fi yawa na baya fi yawa eh yasa wadan suke cewa ai wannan in aka zo aka ce kwana ba zai yi ba sai dai a fara lissafi da gaba kaman a haife shi bayan sallan ba, irin dur-duri din nan kafin rana ta fito wasu za su ce awoyin da ke tsakaninsa da alfijir bai da nisa shine suke cewa za a yi lissafi da ainihin ranar ko za a ajiye ranar to haka ne amma da yadda mu muke lissafawa a nan ya fi sauki dun babu rikici shine zai fada yau musabi'ihi yadda nassin hadisi ya ambata saboda haka ana yanka eh, wato zubahu laqiqa ana yanka wato dabban suna ne yau masabi'il maulud a ranan bakwai din yaro wa yuhla qira'atuhu ana aske kanta wa yutasaddaqu ana yin sadaka bi wazni ka'rihi na qadar da ma'aunin gashin da kuɗi. Waɗansu ba sa aski a yanzu kuskure ne saboda yaro an haife shi da gashi yalolo wai suna son wannan gashi yalolo din yalolon na fa yana ciki da bai zo duniya ba duniya ma Najeriya duk waɗanda ake barin su da gashi ya lalun suna wallahi a kwana a taki ya lalun fatsuwa zai yi wani kakkauta shi zai fito to ba gara ka bi karantarwar musulunci ba kai mafi asiri sannan kuma akan auna shi su da suna aunawa waɗanda suke aunawa wanda mai sun fi aunawa yana rike gashin zai ce nauyinsa ya kai kaza da yanzu waɗansu malamai suna ba da shawarar da kamar ɗari biyar ko dubu ɗaya tunda mu kudin mu a takarda ne haka eh duk ai sadaka da shi ba wani manzamin ake bayarwa ko manzami a biya ai sadaka ma wani bawan Allah shi ne. wannan duk iyayen mu eh, iyayen mu sun amma yanzu ba kika yi ba eh wa yusamma bi ahsanil asma za a kira ki za a ambace ki da mafi kyawun suna annabi ya ce mutum ya sa matansa mummunan suna haƙƙi ne haramun a ranar tashin kiyama sai kun yi jayayya da yaro ka sa masa suna mai kyau wa in sun ya kabla zalika idan an ambace ki kafin a haife ki fala ba sa babu laifi yanzu kamar wani ɗan ɗauke ya ce ni idan na yi aure matan ta haifu ta samu ciki ta haifi ɗanta na farko in namiji ne sunansa aliyu idan mace ce sunanta fatima ya halatta menene dalili na a menene dalili eh dalili nake nema kafin mun tambaya eh to bayan nan wai mai tuha sai bayan an haife ta ne ko وإني أعيدها بك وذريتها فلما ودعتها قالت ربي إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها بعد الولادة مناصا قبل الولادة إيه؟ sai eh to kusan ɗaya ne ba haife shi ba amma sai aka sa masa suna shine muke neman dalili cikin ƙur'ani ko hadisi eh, eh maimakon ka kawo mana wannan ne zai kawo mana wannan zai da gaske annabi ya haya Allah da kansa ya sanya masa suna tun kafin to ya halatta ba za a ce ka yi karambani ba ai mai wasiya wannan kuma za mu zo akwai babin nan wasiya gaba akwai babin wasiya shi ma yana da muhimmanci wannan babu laifi mutum ya yi wasiya ba za shi na wa kadhalika yustahabbu khitanuhu haka ma ana son a yi masa kafiya illam yakun fihi darar idan babu cutarwa na nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda manzon Allah aka anil hasani wal husayn ya yi suna ma al hasan da al husayn jikokinsa guda biyu bakatana kuma kuma yi musu kaciya da sab'ati ayyabi suna da kwanaki bakwai lamba ta goma rawahu tabarani fil mujam as-saghir wal bayhaqi fi sunani an jabir radiyallahu anhu kun ji dalili al-libas wa zina tufafi da ado babin tufafi da ado allibasu tufafi minan ni'ami yana daga cikin ni'imomi allatin tanna Allahu biha ala bani adam wanda Allah yayi baiwa da ita ga 'ya'yan annabi adam allati wanda imtanna biha Allah yayi baiwa da ita ala bani adama ga 'ya'yan annabi adam wa huwa ma yasturu bihi al-insanu awratahu tufafi shine abinda mutum zai rufe al'auransa wa ma yatajammalu bihi ko abinda zai yi ado da shi wa ma yaqi bihi darar ko abinda zai kare cuta da shi kamar rigar sanyi ma yatajammalu bihi kaman bakwai riga kaman kaftani da wannan aiki kwarai da gaske wanda zai rufe al'auransa mun wani su taro haka mai arha eh inda mutum zai rufe abin nan da sa simple amma ka ya sa wannan da babbari riga a idan ka ganki da kwas, shi kuma menene maganin sanyi ne eh, irin wannan kwas da sauri. saboda haka tufafi kashi uku ne a muhimmi wanda mutum zai rufe alawararsa komi a hanga sannan na biyu wanda zai ado da ya halatta sannan na uku wanda zai kare kansa daga wani abin cutarwa kamar zafi kamar sanye shi ma irin tufafin ya halatta Wani ba su makaro tufafin da kari'a ta yadda lilmar ati ga mace ma al'ajanibi tare da waɗanda ba dangi ba ne kuwa ma ya tsoro jami a badaniha shi ne dukkan abinda zai rufe dukkan jikinta abinda zai rufe dukkan jikinta ala janis kana iya ce ba muharramai ba illa mastafnakul qur'an sai abinda yi yayi yi saboda nan ma kai sabani mace idan tana tare da mutane za ta bar dukkan ta ana gani ko ba za ta bari ba wasu malamai sun ce za ta iya bari wasu sun ce ba za ta bari ba A eh, akwai a majalisar annabi wata mata ta zo tana tambaya shi kuma yana tare da mazu Allah sai mazu Allah ya lura eh kaman a ce Allah rahmani aka baya da mata yana tare da ni sai wata mata ta zo akramaka Allah shi kuma sai ya kura mata ido kuyi shi ne sai annabi ya sa hannu sai kawar da suka saboda ya zo eh, eh, eh. to mata ta zo tana ta mun tambaya kai dai abin nan kai dan agaji ka kura mata ido koyi sai in maka na wa yutaratu kuma an karkanta Allah ya kuna zinatan fi nafsi kada ya kasance ado ne a cikin karan kansa mutum inda ya za ta sa tufafin ado to sai dai wa mijinta sai dai wa mijinta amma inda za ta fita to mai muni ne za ta sa ta waje don gara mutum ya ganta ya ce wannan ma ya kace ka ma ce bai eh, haka ake so sai wani lokaci mata sukan sami mai tsada sai su ɗauki mai muni ko mai arha sai su za a sama ko ba ka bane sun suka je gidan biki sai su cire wannan mai arha don ta sa hijabi ma yi shi kenan in ta sa hijabinta daga sama har ƙasa ba za a san wani irin yadi ne wani irin zani ne suka ba ba za a san adonta ba saboda su matan da saboda tsaban ado gwalagwalai din ma a kafa ke daurawa bayan na hannu akwai na kafa to mutum tana tafiya da sauri kuwa kafan tana dubuwa za ka ga gwalagwalan sarka a kafanta sarkan kuma fa ba na bakin karfe ba ne na zinare inda za a je a auna shi shi wannan sarkar da ta sa a kafanta guda ɗaya kai dubu ɗari takwas mai so ai mata adonsu ne sai kuma kana nan da hular ɗari hudu ina magane eh saboda in ka biye musu to kayayyakin su ya fi fada. kuma ƙur'ani ya riga ya ambata da sannan har ila yau au lafifan ba za ta sanya tufafi lafe-lafe ba lafifan lafe-lafe yuzhiru ha wanda yake bayyana gandun jikinta ba au bayyikan ko mai kunci ya sifo sifa ha wanda yake sifanta gaɓoɓinta ba matsatsaikin ila ka. wa Allah ya kuna mutaqaran kuma kada tufafinta ya kasance mai turare kuma ko wanda suke dafa shi da turare musamman irin turaren nan na mai rubuni nuna za ga ana dafa waje da shi Zari zalika ya kuno shafi hamdi sauti rijali haka kada tufafin mace ya kasance yana kama da tufafin maza wala libasil kafirati ko tufafin kafirai mata ana ganin ta an san mace ce mai mutunci wa amma idza kanat maratu amma idan mace ta kasance ma maharir tare da muharramai kal'aba kaman iyaye wal habna da yaya wal ikwan da yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ƴaƴayen mutum da aure tsakanin su haramun ne su ne waɗanda muka ambace su cikin baya da kitabun nikah fa jami'u badaniha awratu dukkan jikinta eh jami'u badaniha awratu dukkan jikinta al'aura ce amma ma adama wadi'il wudu'i minha wanda wuraren alula saboda haka mace a gaban babanta don ta zo tana ta alula wannan ba matsala ba ne ubanta zai yi sha'awanta ne sai dai idan ɗan iska ne a kwarai da gaske to haka ma ɗanka ya sa fasara ta farko malamai suka ce ma ada mawazi ilwudu irin haban da wuraren alwada don ta bayyana su ga waɗannan muharramai ba laifi ba ne wakila aka ce ma ada ma bayyana surrati wa ba. aka ce abin da ke tsakanin cibi da gwiwa ko ina tana iya bayyana ba amma banda cibi da gwiwa sai dai kun ga wannan magana tana da nauyi don ana samun su yan uwa yan iska akwai yan uwan suke ciki ma yan uwan ko ba a samu bai taka na wa iza kanat ma al idan mace ta kasance tare da yan uwanta mata wa sa'irin nisa da sauran mata fa yajuzu lahunna ya halatta gare su an yarena minha ma ada surrati wa rukuba wato su ga ko'ina a jikin daban da gwiwa da cibi wa kazalika ma al-atfal haka ma tare da yara ƙanana allazina waɗanda lam yasaru ala auratin nisa waɗanda ba su tsinkayi al'auran mata ba banda yaron yanzu bai eh, banda yaron yanzu kwarai da gaske wa amma a maratu ma'a zawjiha amma mace tare da mijinta fa yahillu lahu jami'u badaniha ya halatta ya ga dukkan jikinta ma adal ifyani fi duburiha sai dai haramun ne ya sadu da ita ta duburanta fa innahu haramun kab'a wannan haramun ne yake wato mutum yayi luwadi da matarsa haram wa yahrumu mara haramun ne ga mace tammisul hawadis here giranta tammisu ne ferewa mace ta fere giranta wa flidul afdani da buɗaɗa haƙwara domin a fitar da wuciriya haramun ne ko kai ma haramun ne ba ka da shi ba ka da shi kawai me yasa ka zo kana da haƙorinka wa waqlu sha'ari da sadar da gaki ko ƙara gaki haramun ne wa sibgul ne. dare na fiska domin saboda gaishe na kyalkyal haramun ne wa ta'attuhu wa tabarruju halal khuruji da sassauci da tabar da ballagazarwa da tabarru an san ballagazarwa ko da ballagazarwa yayin fita ne eh, a ta'attu shine sassauci tana haduwa da tsohon saurayinta a'a hajiya a wane ne kaza kaza tana wani dan rangwadi an san rangwadi ko to haramun ne in kaga dama an ka zo fassarawa sai ka ce wata asku da rangwadi wa tabarruju da ballagazarwa in dai har za ta fita mawa za ka yi rangwadi wa mijinta mawa za ta ballagazar da kanta wa mijinta wala tabarrajina tabarrujal jahiliyyati kula na'am wa yusahabu laha kuma ana so ga mace ta kalimu afariha ta rinka yanke farcinta wannan an hada mana da tufafinta ne da adon da suka wa halqu anatiha da ake gakin gabanta wa nakku ibsiha da tsige gakin hamatanta wa fimalu Siwaki da amfani da wake wajen goge hakwaranta wal kuhuli da amfani da kwalle wajen sanyawa a idonta wal khitabi da amfani da lalle wajen ainihin gyara jikinta wal uturi da turare wal watur shine turare wa ta'ahulu sha'ri kuma tanate magakinta bin nazafati wat tasrih da tsaftacewa da tacewa eh, da tsaftacewa da tsayewa eh, sai ku rubuta don a tasre shi ne tsaye abin nan tacewa amma mace sai dai a ce tsefewa in ta zefe kuma za ta yi mai za ta yi kiro ina fata an gani wannan yana daga cikin halin mace don tana da gashi in Allah ya halaka da matan da kanta agwagwaye yake kike nan sai eh, ana samun jarabawa sai ga mace ba ta da gashi ta sa magani domin gashi ya tsoro kuma haramun a bata haka haka Allah yi ta wa tabayyanu lizawji da yin ado wa miji bil harir da tufafin alharini inda hali wa zahabi da zinare wal fiddati da azurfa inda hali saboda su mata daman awa man yunaka fil hilya hilya qur'ani ya ambata wa fil kisari ghayr mubin shine kayan ado wa amma libasu rajuli amma tufafin namiji wa huwa ma yasturu bihi shine abinda zai suturce ma baina surratihi tsakanin sa wa rukubatayhi da sa guda biyu wa mawadi ilfitan min da wuraren fitina da dare shi mun ga cinya ma ba zai bari a yasa ake ce abinda gajerun wandon da yan kwallo suke sawa haramu wani lokaci kawai sai ga wani kima dan bariki ko ko ya zauna a bariki ne yake na sai ga mutum ya zo masallaci ma daga irin wani ai ba daidai bane amma ka zo da wannan da yake ya wuce gwiwa wannan ba matsala bane sai dai in na gayu ne shi ma an kaje lahira za ka yi bayani tunda in wajen neman aure ne ba za ka je da wannan wando ba ko mutum zai je gaban surukinsa da wannan wando wato sai gaban Allah ne saboda ya raina هذه هي المشكلة That is the problem. Now, wa Allah ya kona ba shuhura kuma kar ya kasance tufafi ne na shahara shine wanda yake na haramu malamai suka ce aw shabihan bi saubil mar'a ko wanda ya kama da tufafin mace namiji ko mai hada ka sanya tufafin mace ga wani wanda yake son mai trending da menene eh, wani har gigan nono yake sawa eh yau kuma da yamma sai na ga wani shi kuma da fatarin mace kun san fatari ko wannan menene eh eh ticket ticket fa ya fito yana abin ko da yake wallahi wannan ya tuna mun da wani abu a aikin hajin bana gaskiya na ji mamaki kun ga mu a nan duk mutumin da ya fito da ticket to ɗan iska ne ko ɗan wiwi ne ko ba ka ba ne wallahi akwai ranar da na fito zan tafi sallan magariba da yamma a makka hanyar da na sababe sai na ce barin ɗan kauce saboda na kwana biyu ban bi wata hanya ba barin bi hanya kawai da na bi sai na ga wani ya zo siket ɗin nan na mata wannan siket ɗin na shirya a su abin ya bani mamaki saboda duk yawon duniyan da na yi da kasashen da da jani ba taba gani ba eh wannan abin nan din fa siket yadda na ga iyayenmu a da da kakanninmu suke ɗaura siket wato kaman fatari kenan eh amma mai roba din da su igiya suke yi da aka ci gaba ka samu roba sai su suka samu na roba amma kuma yana da wando da wandonsa dogon wandonsa sannan kuma da suke zuwa gwiwa ni sai kallonsa nake yi na zama ni abin bai mun ba don kan da ina tafiya guri wani abu zama na yi mai ta kallonsa na ce a ah, na ce garanta ta kallonsa don gara ma da muka zo wannan babi sun ga na tuna eh amma dai na san a malaysia da indonesia shi ma abinda ba mu taba gani ba mun je su kuma ɗaura zane suke yi saboda nan najeriya ban yawo ba ya sa ban san masu ɗaura zane ba su kuma ɗaura zane suke yi wani abu mai kama da zane za ku zo sallah sai mutum ya cire gajeren wandonsa ko ya cire wandonsa sai ya rataya sai ya daura zani haka suke ajiye zani kamar yadda waɗansu masallatai suke ajiye hula sun ba sa son mutum ya je ya sallah ba ku hula to akwai reception na masallaci sai a ajiye hula duk wanda ya zo sai ya dauki aron hula na ce wannan a najeriya ne duk hulunan za a kwaje eh ma malaiki haka suke ajiye zanin irin nasu in mutum ya zo sai ya daura da yake mun dan zauna can sun koya mana yadda ake daurawa amma yanzu da zan zo nan ai kallo na za a yi ta sannan kuma sarakunan su suna da sarakuna irin sarakunan mu da suke sa manyan kaya su yi rawani su ma suna da ainihin sarakunan da aka gaje su na gargajiya amma su da dama daga cikin sarakunan su na musulunci ne tun da musulunci ya shiga wajen to suna musulman har turawa suka zo to kuma za su zo kun san su suna sa kaya rigansu ba ta da tsawo za su yi wando a can irin masu yalo-yalo ɗin nan rigansu baya wuce nan ɗinsu amma duk sarkin da ka gan shi akwai kaman gyale sai ya daura wannan galen da suke daurawa shine alaman babban rawanin da sarakuna suke su fitar da wannan su a wajen su haka ne kul siru fil ardi ubangiji ta ala ce ku yawa bayan kasa kamar dai mahallin shahid shine shi wannan wani jan fatan da na gan shi ja ne don ban san wace kasa ne yake a wannan ba saboda na gagara ma in tare shi dun da da dabara zan ce assalamu alaikum an tabin aina ko Kofurin waya kaza kaza kaza in tambaye shi to amma ni abin ya bani mamaki ga dogon wando ga fatari kun ga wannan ya gwada a can al'adar su ne kamar yadda kai ma kaje ka sa babbar riga suna ganin ka su ce mali saboda mutanen mali suna da larabci da yawa suna magana da su sai su ce mali sai ka ce a Najeriya a Najeriya to sai a juya saƙi kuma saboda mali mauritaniya mauritaniya su ne masu sa babbar riga su kuma al'adarsu za ga babbar riga haɗaɗɗiya amma a ciki kuma riga mai ne. za ga babbar riga za ga riga mai fala kuma da necktie kwarai da gaske babbar rigan da zai cire ya baka kaje ka tsayar zai maka riga da wando da babbar riga da hula da agogonka da takalmi eh misali to akwai al'adun mutane musulunci ya yarda da al'adu na mutane amma kun ga mu anan musamman a nan arewa musamman yanzu da muke wannan darasi a azare mutum ya je ya ɗauro zani domin san ba tufafin maza ba na mata ne amma ko a kasan yemen namiji zai ɗaura zani amma su kan ɗaura zani suna da gajeren wani rawanin su wannan yana da fadi don lokaci su daura ke, amma normally suna da gajeren wani shi yasa su daura ihrami bai ba su wahala saboda me saboda duk wanda yake daura zani yanzu kaman kai ne ka saba daura tawul ihrami zai dame ka ne ya kake daura tawul wani ma idan an bariki ne zai daura tawul a gaban ƴaƴansa da tawul duk da kasancewa ba daidai bane don ba tarbiyya bane kana ƙato da gidir daga kai sai tawun a gaban yayanka kana ganin za ka yi musu signal ɗin abu mai kyau wannan ke ne saboda ka al'ada muhakkama eh, a gurguje ya ku yanguwa mutum zai sanya tufafin da baya kama da na mata sannan kuma awil kufari bi saubil mar'ati aw al kuffar da tufa irin na mace ko na mata da ko na kafirai wa alla yahidda ma'alim al awra kuma kada tufafin ya gwada iyakan al'auransa au ha ko ya bayyana ta shi yasa duk wanda yake sa matsatsin kaya don ka sa matsatsin kaya sai ka rufe amma inda za ka sa matsatsin kaya ya gwada alaman al'auranka to haramun ne sai dai ka rufe shi wa Allah yanzilu anil kabaini kuma kada tufafinsa ya sauka ƙasa da idon kafafuwansa saboda annabi ya hana lianna ma kana asfala min al kabaini fa fil nar saboda abin da yake ƙasa da idon kafa to a wuta yake idan akwai alfahari da sakama wayan bage kuma yana da kyau mura'atal muta mutum ya kiyaye al'ada minan nafi na mutane almauta da abin da aka saba minan libasu kai na ainihin tufafi mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye abin da aka saba na tufafi a inda yake sai urfe halil biladi wajen al'adan mutanen garuruwa mimma yi kalifin shar'a wanda bai saba ma shari'a wa yahrumu ala haramun ne ga ɗa namiji ta zayyano yin ado bi halƙin lihiya da aske gemu don ba ado ba ne inda mutum zai yi ado da aske gemu haramu wasu gusta gama ce bi sawadi da rina furfura da ainihin baƙin rini mutumin da yake da furfura a gemunsa da ne ya yi baƙin rini haramun ne sai dai ya sa shi ne asagama wa huwa sha'run abyad as-sagama shine farin gaki bis sawadi mutun ce zai rina shi da da shuni eh, da shuni an san shuni ko wa lubtul harir namiji haramun ne ya sanya tufafin alharimi wa bi bizahabi ko ya sanya zobe na zinare wal qaza fi ra'ati da aske rabin kai ma haramun ne ba ado bane shine alqaza alqaza za ku ba alqazai ba lamba ta sha uku huwa halku halqu ba'di sha'ri ra'si wa tarku Shi ne mutum ya aske wani bangaren dake bar wani bangare haramun wa yusahabu lahu kuma mustahabi ne ga ɗa namiji ta ahudu ta'ahudu badanihi bin nazafa ya kula jikinsa da tsafta wasu imalin asar da amfani da turare wa tanfizu fitra da zattar da ɗabi'u na dattaku su ne waɗanda muka ambace su a farkon wannan littafi ɗabi'un annabawa wa hiya allati zakarnaha fi sarf al-awwal min hadha al-kitab min takalim al-asfar na yanke faratunsa wa qasfi shawaribi da aka gakin baki da baki wa gaidi sauransu da karrama in ka bar da yawa to Allah ka rinka ainihin gyarawa kar ka barke ya zama kaman yayi ko kuma jinka ga mutum ya bar gaki da yawa ma yadda ka san jinkan ciyawa aka gashin yake babu sha'awa wa lufsul bayadi min athiyabi da sanya fararen tufafi in an samu hali wa yura'i adatul qawm ya kiyaye al'adar mutane Malam lam tukhalifi shari'a al-islamiyya mutukan bata saba wa shari'ar musulunci ba sai wani babi alhibatu kyauta wa sadaka da sadaka wal wasiyya da yadda ake wasiyya waɗannan abubuwa guda uku zai yi mu yi su a gurguje abinda muka bada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.